an kama ɗaruruwan masu zanga-zangar adawa da farmakin da Isra'ila ke kaiwa a yankin Falasinawa a ƙasar Amurka. Ƙungiyar Hezbollah ta yi ikirarin kai wasu jerin har-har da muggan makamai a ƙasar Isra'ila. Wata kotu a Mali ta yi watsi da ƙarar da aka shigar a gabanta na ƙalubalantar matakin gwamnatin soja na jingine ayyukan jam'iyyun siyasa. Jami'an kwantar da tarzoma sun tarwatsa dandazon masu bore da nuna goyon baya ga Falasinawa tare da kama ɗaruruwa daga cikinsu a jami'ar Boston ta Amurka a wannan Asabar. Sai dai a cikin wata sanarwar da ta fitar jami'ar birnin Boston ta ce hukumomin tsaro sun sallami ɗaukacin ɗaliban da suka nuna shaidar su na karatu tare da yin gaba da waɗanda suka kasa bayyana ƙwararan hujjoji na kasancewar su ɗaliban makarantar. kazalika kalamun ɓatanci da ƙin jinin yahudawa da ma wasu nau'ikan kalamu masu nasaba da kisan bani yahudu da masu boran suka yi ta yaɗawa na daga cikin waɗanda suka kai jami'ar ga ɗaukar matakan tsatsaura nan da share tsawon kwanaki ɗalibai daga jami'o'i daban-daban na amurka na bore da zanga-zangar kyamar farmakin da isra'ila ke kaiwa a yankin gaza tare da nuna goyon bayansu ga al'ummar falastinawa da ke fuskantar hare-hare daga dakarun Isra'ila a ƙoƙarin jami'an ƙasar na kakkaɓe mayakan Hamas. Ƙungiyar Hamas ta nuna hotunan wasu mutane biyu daga cikin Isra'ila wanda take garkuwa da su. Tun bayan wani harin da ta ƙaddamar a cikin Isra'ila a watan Oktoban bara. An nuna fuskokin Kate Segal mai shekaru wato 64 da Omri Meran mai shekaru 47 ne a cikin wani faifan bidiyon da kungiyar ta fitar a yau din nan. Kana ma dai kwamitin dangi da 'yan uwan Isra'ila wanda Hamas din ke garkuwa da su suka tabbatar da mutanen biyu. Duk da yake kungiyar Hamas bata bayyana ranar da aka naɗi bidiyon ba. An ji guda daga cikin Isra'ila wannan bayyana cewa tana hannun kungiyar ne fiye da kwanaki ɗari biyu. Kana tana kira ga tattauna batun tsagaita buɗe wuta da kuma sarkin waɗanda aka yi garkuwa da su. ko a tsakiyar wannan makon ma dai sai da kungiyar hamas da wasu manyan kasashen yammacin duniya ciki har da jamus suka ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ta wallafa wani faifin bidiyo na wani matashi ba isra'ile mai suna harsh godelberg poland wanda ke da shekaru 23 da take garkuwa da shi ƙungiyar hezbollah ta ce mayakanta sun kaddamar da wasu jerin hare-hare kan wasu sansanonin dakarun isra'ila biyu da ke yankin arewacin ƙasar Ƙungiyar ta ce ta kai hare-haren ramuwar gayya ne akan wani abin da ta kira rama kura a niyarta dangane da wani mummunan harin da Isra'ila ta kai a kudancin ƙasar Lebanon da ya sanadiyar mutuwar mutane uku ciki har da wasu mayakan masu goyon bayan Iran. A cikin wata sanarwa da ta fitar ƙungiyar ta ce ta kai harin ne da jirage marasa matuƙa masu fashewa da kuma makamai masu linzami a yankunan El Manara da kuma Golani da ke cikin ƙasar Isra'ila. ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na dw kotun tsarin mulki a ƙasar mali ta yi watsi da ƙarar da aka shigar a gabanta ana ƙalubalantar matakin gwamnatin mulkin sojan ƙasar na dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa kotun ta kafa hujja ne da rashin cikakkun wani tsarin tafiyar da harkokin mulki a ƙasar ta mali wasu ƙungiyoyin fararen hula ne dai suka maka gwamnatin ta mulkin sojan mali a gaban kuliya bisa manufarsu ta dakatar da matakan shugaban majalisar mulkin sojan na kasar na da kuma samun zarafi na ci gaba da ayyukansu na kungiyoyin farar hula da jam'iyyun siyasa jami'an tsaro a jamhuriyar benin sun yi amfani da hayaƙi mai sa kwalla wajen tarwatsa ɗumbin masu zanga-zangar tsadar rayuwa a birnin kotono shaidin gani da ido sun tabbatarwa kamfanin dillancin labarai na afp cewa 'yan sanda sun harba hayaƙi wato sun harba barkonan tsohuwa akan masu boran tare da kama wasu daga cikin masu zanga-zangar babbar ƙungiyar kwadagun ƙasar da ake kira csa wace ta kira zanga-zangar ta bayyana cewa jami'an tsaro sun yi awon gaba da jagoran ƙungiyar tun bayo ba dai kungiyoyin fararen hula da 'yan fafutukar ƙasar ta jamhuriyar benin kidan shugaba patrice talon da ƙoƙarin da wato dakushe 'yan adawa asali ma tun a yayin da ya zo kan karagar mulki aka takaita sakin mara ga aiwatar da zanga-zanga baya ga zargin shugaba talan da zama silar durkushewar tattalin arziki na kasar to ƙarshen labaran duniyar kenan yanzu kuma lokaci ya yi da za mu shiga fagen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi DW ra'ayin malamai Masauraro Assalamu alaikum Latifa Mustapha Ja'afar ke barka mu da yammaci kuma sannan mu da sake kasance tare da ku a wani sabon shirin mu na ra'ayin malamai. Shirin ne dai da ke tattaunawa a duk ƙarshen mako kan al'amuran da suka shafi al'umma a wannan makon za mu tattauna ne kan batun matsalar tsaro. Cikin wannan mako shugabanni daga ƙasashen nahiyar Afirka sun gudanar da wani taro a Abuja fadar gwamnatin tarayyar Najeriya da nufin lalubo hanyoyin magance ayyukan ta'addanci da matsalolin tsaro da wannan nahiya ke fuskanta. Shin wa'annan tarurrukan da ba yau aka fara ba wannan taron ka iya kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli da kullum ake ci gaba da fuskanta Afirka? Ya kuma batun 'yan ƙasashen Burkina Faso da Mali da jamhuriyar Nijar da basu halarci wannan taro ba. kasancewar suna da rawa mai matukar muhimmanci da za su taka wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a wannan nahiya musamman ma yankin Sahel. Waɗannan tambayoyi shirin zai yi ƙoƙarin amsa muku. A shirin muna tare da Kabiru Sufi Sa'id malami a fannin nazarin harkokin siyasa a kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. Akwai kuma Dr. Nuhu Jangwarzo masani kan harkokin siyasa kana malami a jami'ar jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar. Muna tare da Aliyu Dahiru Aliyu ɗan jarida a tarayyar Najeriya mai bincike akan ayyukan ta'addanci da tsaro. Malamai mune muku barka da zuwa wannan fili. Yawa mun gode. Idan zan fara da kai a Kabiru Sufi Sa'id ba yau ne aka fara irin waɗannan tarurruka na kawo ƙarshen matsalolin tsaro ba a nahiyar Afirka. Nahiyar da ke fama da tarin matsaloli baya ga tsaro akwai matsalolin talauci da rashin aikin yi. Shin kana ganin cewa za iya kawo ƙarshen wannan matsala da irin waɗannan tatturruka da shugabannin ƙasashen nan suke yi? To, masu assalamu alaikum. a gaskiya ne ina ganin um, hajja abinda wannan taron watakila za a ce akwai alamun zai iya zama da bambanci akan waɗanda aka yi a baya na ɗaya duba da ƙoƙarin da aka yi a ɗora shi akan gwadabin a ƙungiyoyi manyan guda biyu musamman na tarayyar afirka da kuma na a ita kanta um, majalisar ɗinkin duniya jawabin bayan taron da aka fitar duk yana nuna cewa duk wata nasara da za a samu ta yaƙi da ta'addanci sai an ɗora shi a kan gwadaben resolutions da aka samu a baya a waɗannan manyan ƙungiyoyi guda biyu kamar ma da ita tarayyar afirka ɗin a sai da aka ɗauko tarihin dukkanin wani yunkuri da aka yi a baya tun daga 1999 na ita tsohuwar kungiyar oau din kuma har ya zuwa ga sun ta koma au har aka dangane da malabo declaration na shekara ta 2022 kuma haka aka yi wa ita kanta majalisar ɗinkin duniya din kuma taron kusan ya amince a kan cewa a rashin nasarar da ba a samu a baya ya ta'allaka da wato wani kamar gibi da aka samu a wajen yaƙi da ta'addancin tuso da haka taron yana ta kokarin ganin cewa an cike wannan gibin da aka samu kamar me da me suka bayyana a misali kamar an faɗi cewa shi kan shi ta'addancin yana canja yanayi a kamar da wanda irin ta'addancin da aka sani kamar shekaru ashirin a baya ba lalle irinsa ba ne irin ƙungiyoyin da suka taka rawa a baya ba lalle irinsu ba ne a halin yanzu suke taka rawa a sannan kuma misali a baya ba lallai. addini ya yi tasiri a wajen ta'addanci kamar yadda yake da shi a halin yanzu ba ko da waɗannan gibin guda ukun da aka faɗa in dai har an mai da kai a kai fito da su ɗin ina ganin watakila nasara ce duk da akwai a gabar da suka fito da ita na rashin haɗa kai ɗin wajen yin yakin na rashin shigar wasu ƙasashe da ake ganin kamar idan har ba su shiga ba ba lalle ne a yi nasara ba musamman a afirka kuma ita kanta Afirka ta yamma din. Dr. Kabiru Sufi Sa'id ban katse ka bazan da gare ka akan gaba bar mu je ga Dr. Nuhu Jangwarzo masani kan harkokin siyasa a Jami'ar Maradi da Jamhuriyar Nijar, Jamhuriyar Nijar da Burkina Faso da kuma Mali kasashe ne da suke fama da matsalolin 'yan ta'adda wanda kuma a wannan taron sun wato yi watsi da gayyatar da aka yi musu basu ma halatta ba saboda sun ayyana ficewa daga cikin kungiyar haɗin kan ƙasa kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka wato ECOWAS ko CEDEAW kawo Afirka ta yamma kenan. Shin kana ganin maganar haɗin kai da Dr. Kabir Sufi Sa'id ya gama yi a yanzu babu waɗannan ƙasashen wannan taron da suka yi da matakan da suka ce za su ɗauka zai iya kawo ƙarshen wannan matsala ta da'addanci? To, assalamu alaikum. Eh, wato, kamar da kowa ya sani eh, Niger, Burkina Faso da Mali ƙasashe ne uku waɗanda suka fuskanci juyin mulki kuma sakamakon wannan juyin mulki suka juya baya ga eh, duk wasu ƙungiyoyi na haɗin kan afirka musamman ma sai da yawo wadda eh, ta so ta kaba musu takunkumai koko ta sa musu takunkumai waɗanda wannan takunkuman sun nuna kamar rashin eh, kamar tausayi ga kasashen eh, na kasashen uku to wannan yasa suka haɗa kansu a wuri ɗaya inda sun ka kirkiro kungiyar abin da ake ce ma ios wato kamar haɗaka ta kasashen sahel ta burkina faso niger da mali to ƙarƙashin wannan haɗaka suna nan suna ƙoƙari nasu na ƙirƙiro abubuwa nasu na daban wanda sha bamban da eh, ƙungiyoyi wanda addakwai eh, a afirka kaga eh, abin da shahi sai da yawo sun hice daga sai da yawo to za su wannan ƙungiyar ta su uku tana matsayin sai da yawo an ɗauka ƙasashen afirka yannan suna ƙoƙarin ƙirƙiro da kuɗi nasu na kansu waɗanda zai mai gurbin Eh, kungiyar iyomuwa e to haka nan abubuwa suke ta saboda haka a gare su su tahiyar su ta sha bamban da sauran kasashe kenan bawar za a yi eh, wasu su halarci irin wannan taron saboda kamar bukatar su ba za ta iya biya ba saboda kun san yawanci abin da ya kawo matsala wajen shawo kan eh, waga harka ta ta'addanci waɗannan ƙasashe waɗanda musamman na turawa waɗanda suke so a yi yaƙi tare da kare haƙƙin 'yan ta'adda in kuna tuni da kai wata shekara wadda janar muhammadu buhari lokacin da shina shugaban kasa wanga mulki na karshe inda yake wato ana takura musu sosai saboda ana ce musu kamar suna eh, ba su kare haƙƙin ɗan adam kamar idan sun ka kashe 'yan ta'adda idan ana batun batun idan ana batun ah, kare haƙƙin ɗan adam akan yi magana ne wala Allah da irin yadda sukan je su yi zargin cewa wannan tunga ce ta 'yan ta'adda su saki bamabamai da makamai ta sama wanda kuma hakan sautari mun gani a gurare da dama misali yana ritsawa ne da fararen hula waɗanda ba su ji ba ba su gani ba eh to eh, shi yaƙi eh, duk inda ake yin shi sai an samu irin wannan barnar wani bi kuskure ne ake yi mahi yawanci ma kuskure ne ake yi to ta za a magance waɗannan kurakuran da eh, ake yi tunda ba ɗaya ba ba biyu ba aka yi irin su yawa idan ana so a gane wannan makurakurai sai an yi amfani da abin da ake cema bayanan sirri ko kuma intelligence bai yiwuwa kawai don ku gungun mutane ku je ku hari a'a dole sai an samu eh, eh, da kwai ai ko jiragen da kwai jirage na likin asiri kenan su ya kamata su fara aiki tukuna kamin a aika jiragen aiki ai kun ga lokacin da eh, kwanakin baya an ka samu wani hatsari inda wata ƙasa babban kasa ta kai hari a wani wuri a kuskure ai kun ga shugaban abin kuskure shi yayi yi marabus saboda mi saboda an ce ba a ɗauki matakin da ya dace ba kamata yi a aika jirage na leƙen asiri kamin a aika na yaƙi to haka ne ya kamata a yi yannan mu da ba mu da waɗannan jirage na leƙen asiri kenan sai a yi amfani da mutane a matsayin eh, eh, 'yan leƙen asiri cikin garuruwan nan cikin ƙauyukan ya kamata a ce eh, eh, wato ƙungiyoyi masu leƙen asiri suna da mutane wanda suke ba su bayanai kamar yadda su ma 'yan ta'addar ai suna da mutane informa kamar da ake cewa masu ba su bayanai. Dr. Nuhu Jangwarzo zan dawo gare ka Aliyu Dahiru Aliyu matashin ɗan jarida mai bincike kan ayyukan ta'addanci da tsaro. Bayanan Dr. Nuhu Jangwarzo ya nuna cewa ya kamata ita gwamnati ta samu wato masu leƙen asiri kamar yadda su ma ta'addan suke da su. Akwai matsaloli da ake dangantawa da jami'an tsaro kan cewa za ka iya zuwa ka kai rahoton cewa wane ɗan ta'adda ne in ba kai sa'a ba da kai da wanan dukan ku kare a komar jami'an tsaro a matsayinka na mai bincike kan irin waɗannan ayyuka na ta'addanci me za ka ce dangane da waɗannan matsaloli? A to, mu da yake muna yawan bincike a kan abubuwan da ya shafi ayyukan waɗannan 'yan ta'adda, muna gani so da yawa gwamnati tana da 'yan leƙen asirinta da take aikawa, waɗansu kuma al'ummar gari ne da suke kokarin su je su ba da information ga su wato su ba bayanai na tsaro bayanai yau wani sirri ga su waɗannan jami'an tsaro su a mafi yawan lokaci suna tsaka mai wuya ne na ɗaya suna kokari su kare kansu game da har-hare na 'yan ta'adda sannan kuma su kare kansu game da ta fuskar harin su kansu gwamnatin shi yasa ishu ɗin abin da ya shafi kamar kare haƙƙin ɗan adam yake da muhimmanci saboda waɗansu suna cikin tsaka mai wuya ne suna tsakanin 'yan ta'addan da kuma jami'an tsaro wasu ƙauyuka ne da aka yi musu dole cewar sai sun yi shiru game da ayyukan 'yan ta'adda so akan samu ɗaya ko biyu daga cikin al'ummar mutanen su je su ba da bayanai ga ga hukumar tsaro to duk lokacin da kuma hukumomin tsaro suka zo suka yi wani operation ko kuma suka yi wani aiki a gurin to su waɗannan 'yan ta'adda sukan dawo kan al'ummar gari su ma su kai masa hari saboda ƙarshe mafiyanci abin da aka fi samu shine idan hukumomin tsaro na gwamnati sun zo sun yi aikinsu a guraren da 'yan ta'adda suke kamar ƙauyukan da suke gefen guraren da 'yan ta'adda suke to tafiya suke su bar wannan al'umma wannan al'umman an bata ta tsara kanta ba za ta iya ba domin ba ta da bindiga ba ta da abin tsaro ba ta da wasu al'umma da su iya tare ta to abu ne mai sarƙaƙiya da yawa ba abu ne mai sauƙi